من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahama shirin da yake baku dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta cikin wannan shiri a kan lambar waya sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatawar rahama a yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a yau dai muna lahadi ashirin ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan Fabrairun shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana mubarak hamza adam da zan kasance tare da kuwa cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah a wannan rana a cikin shirin na fatoyin rama za mu fara karanto tambayoyin naku kai tsaye domin jin amsoshinsu daga malam a karmakalla mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau ah, yake cewa shin kafar mace al'aura ce menene hukuncin macen da ta yi sallah ba tare da ta rufe kafafuwanta daga idan sawu zuwa ƙasa ba alhali duk sauran jikinta suna rufe alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka in uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambayar tana da bangaro guda bangare ne guda biyu akwai bangaren to sitirin mace wanda ya shafi wato lokacin da za ta fita da kuma bangaren sitirarta cikin sallah akwai bambanci tsakanin sitirar mace yayin da take fita da kuma wacce take sitirarta a lokacin da take sallah sitirarta da take ta fita misali kharijar bai za ta fita ta bunguwa malamai sun yi sabani game da kafar mace al'a'immatu salasa duka limaman mazhabobin nan guda uku imam malik imam shafi imam ahmad suna ganin mace ita kanta gaba ɗayanta al'aura ce in banda fuskarta da tafukan hannayenta in banda fuskarta da tafukan hannayenta wannan ba al'aura ba ce in ta rufe su to ta yi mai kyau kamar yadda mata annabi suka kasance suna yi suna rufe fuskarsu idan ba ta rufe ba saboda ba wani fitilar da take tsammani rashin rufe ba za ta jawo sai ba laifi in kowa har za ta jawo wata fitina to wajibi ta rufe su ma hannayen da kafafuwan wato ya zato mace ce da allah ya ba ta kyau da take jan hankalin mutane da surar da Allah ya mata wajibi ne a nan a wurin duka malamai ta wani duka fuskanta saboda gudun fadawa cikin fitina ko ta ne a cikin fitina a kafarta a wurin su gaba ɗaya za ta rufe ta a hadisi ya tabbata na umar salama annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra thawbahu khuyala la yanzuru Allahu ilayhi ko inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala Allah baya duban wanda ya saki tufafinsa suna jan ƙasa saboda nuna isa wanda shi wani ne ya saki tufafinsa suna jan ƙasa sai umu salama ce ya rasulallah mata da suke sakin abin shi tufafinsu su wuce abin nan su wuce idan samunsu suna jan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su sake su su wuce idan samu su sake su su ja kasa har ma take cewa to ai za su iya jan wurin da yake da najasa bai ce wa tsahiru ma ba da in suka ja shi a wurin da yake da najasa kuma suka ja shi wurin da ba najasa sai wurin da ba najasa ya tsarkake tufafin nasu saboda haka annabi bai umarci mata da cewa su saki tufafin su ma shibiran har ma take cewa da ya ce shibiran wato shibiri daya wato ban san menene shibiri ba ɗani ɗaya ta ce to ya rasu da ayyu kafafun za su fito annabi ya ce na hu zira su sake shi wato zira'i ɗaya ta yadda dai ko ya ja ƙasa ba babu komai to kaga wannan ya nuna cewa mace ana son ta rufe kamarta idan za ta fita ma'ana ta sa kayan da zai rufe kamarta ko dai kayan su tafi har ƙasa amma ya kama su ja ƙasa su ja ko kuma ta sa safa mai kauri wacce ba za ta bayyana sifar jikinta ba to duk wannan shine abin da yake wajibi akan mace yadda za ta fito wuce amma yanzu za ta yi sallah su daga cikin malamai suna cewa dole kayan ta su tafi har su rufe diddigan kafarta kada a taba diddigan kafarta a waje wannan faɗa ce ta wasu daga cikin malamai a ciki har da su malikiya a wasu daga cikin malamai suna ganin mace a sallar ta gida ta yi sallah da kayan da take zaman gida da su wato za ta rufe kanta ana bukatar ta rufe kanta kamar da ɗan sallah da sallama da cewa allah ba karɓar sallar mace idan ta zama baliga allah ba karɓar sallar ta illa da himar sai ta rufe kanta ta sa da rida illa bai jir'in wa himar ta sa riga wata ke ta tafi har ƙasa sannan kuma ta sa himar ta rufe kanta wato ta yi lullubi ta rufe kanta anan ba a wajabta mata ta rufe wani guri wato hannaye da ta nan bai zama wajen so da wurin sallah take ba ba a waje take ba ba a tunanin wata fitina a wannan mahallin to wasu daga cikin malami suna cewa dan kafa ta bayyana a lokacin da take sallah wato in ta tafi sujjada kafar za ta bayyana da suka wannan babu komai saboda wani abu ne da dama dole ya bayyana dole ya bayyana babu da zamanta in faɗa shi ne abu hanifa a ƙaunin farko wato sitirar ta waje shi ya ƙara da kafafuwanta ma cewa ba da nisa ba ne ƙafuna ba ba ne ba ne malamai uku suna cewa ta al'aura ce sai fuskanta da tafukan hannunta shi abu hanifa ya ce har ma ƙafafuwanta wato daga diganta da sun bayyana ba al'aura ba ne saboda shi yana ganin suna karkashin faɗar Allah subhanahu ta'ala da na zai na zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adon su sai abin da ya bayyana daga ciki ya ce to ne a ai kafafuwa da digan mace a bayyana suke saboda shi yana ganin wannan baya ciki a shi hatta a fita waje ma yana ganin ba ba al'aura amma sauran malamai sun saba masa wurin hadisai da muka faɗa na umu Salama da nabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mace ta sa kayan ta ja kasa ma ko da ya ja da jasa ma abin da yake gaba zai tsarkake abin da ta ja da jasa za ka suka saba masa wannan fahimtar tashi to kaga idan har ya zanto shi a cikin fitar ta mata waje yana ga kafar ta ba al'aura ba ce to kaga a sallah mai wabi aula tirarta ta sallah amma magana dai mafi inganci shine ta saka kayan da za su yi har ƙasa amma idan ta zo yin sujjada ka kafarta ta fito wanda babu komai a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samun wani hadisi da ya tsananta wa mata duk da cewa zai iya faruwa in suna sallah su kai sujjada kafar su fito ba amma ba a samu samun wani hadisi da annabi ya tsananta akan cewa lalle su yi yadda kafar su ba ta fito ba sai sujjada ba samu wannan ba wanda yake nuna cewa wannan ba ba dole ba ne dai ta riga ta saki kayan har zuwa kasa don ta tafi sujjada kasar kafarta ta fito wani ba zai cutar da sallarta ba insha Allah to malam wannan tambaya ne tambayar cewa take yaro na mai shekara ashirin ya rasu na yi sadaka da niyyar Allah ya kai masa lada shin ladan mu zai same shi insha Allah wanda ya yi sadaka a madadin mamacin da ya rasu ana fatan wannan ladan da sadakar da ya same shi ah, a musa na biyu kasi na cewa ya rasu rasulullahi mahaifiyata ta yi da ta yi sadaka ba ba ta samu ta yi ba inda yi mata sadaka ta yi annabi ce ta yi yi wa mahaifiyarka sadaka yi wa mahaifiyarka sadaka saboda haka babu laifi dan wani naka ya rasu bai sadaka Allah ya ba shi lada kai ma Allah zai baka ladan wannan aikin da kai shi ma kuma Allah zai kai masa wannan ladan sadaka to me wannan tambayar cewa yake menene hukuncin mutanen da idan lokacin sallah yayi sai su matsa wa na'ibin limin ya shiga ya ja sallah ba sa barin ƙarin mintuna kaɗan da ake jiran liman shin hakan ba sa shiga haƙƙin liman a ta yadda sallah haƙƙin liman ne ba haƙƙin mamu ba ba haƙƙin masu zuwa sallah ba haƙƙin liman ne shi liman shi ne shugaba a masallacinsa wanda duk ya zo masallacinsa sallah yana ƙarshen shugabancinsa bai da hurumin da zai kwaci wannan shugabancin nasa ya ba wani tare da cewa yana nan ba da izininsa ba wani ita ce ka'ida ta musulunci idan ka zo kana mamu ba za ka yi hukunci a kan liman yaushe ya kamata ya so maka sallah ba yaushe ya kamata ko kuma in mai zo ba a lokacin da kai kake so ka naɗa wani ba ka da wannan hurma shi yasa ake kiran shi al'imam al'imam shi ne shugaba idan ka san shugaba na na jiha gwamna ko shugaban kasa haka da hurbi don wani dan ya makara da zuwa wani taro ka naɗa wani ya zama shi ne shugaban kasa saboda shi baya nan ko ya abin da dole shi ne zai yi ba da izinin cewa wane ya wakilce amma ba kai za ka naɗa masa ba kawai saboda ka zo taro shugaban ƙasa bai zo ba sai kawai ka ce ka naɗa wane yanzu ya zo zama a madadin shugaban ƙasa ya ja taro ba za ka yi bakar iko wanda shi shugaban ƙasa dai shi ne zai ba da izinin cewa to na makara wani ya wuce wane ya wuce ya abin to haka shi ma liman a masallacinsa sultan ɗinsa ne kamar da annabi ce sultan ɗinsa ne wato gurin ta ne sana ka ba mu ka shigo haka da iko da za ka ce a kai gashi gashi gashi ko liman ya makara saboda kai ta tsaki kamar yadda yake faruwa an sa lokacin da ya kama liman ya makara liman ɗin da mutum ne wani a lokaci zai iya shiga banɗaki cikin sai juya ya daɗe a banɗaki ko kuma a kira sallar bai an ba ko yana wani abu wani abu ya dan jashe makara sai ku ba shi dama sai ku ba shi dama ya fito sannan ya ja ku amma ba magana ce ta kun sa wani lokaci wanda aka rubuta ba kamar daga wahayi ne daga Allah cewa wannan lokacin ya yi bai zo ba kawai duk abin da kuka yi ya yi in yau shi ne ya baku izini ya ce in kowa lokaci ka za ba fito ba ku sa wani shi kenan kana yin abu ne da izinin mai abin ka yi abin ne da izinin mai abin in shi ya ba da wannan dokar shi kenan ba wani matsala ka da zarar wanda abin da mutum ci to daban ban dimon ya ce da mu mun ga ya tsara minti kaza mai fito wato musa wani amma haka kawai yana fitowa koyaushe a cikin lokaci sai wata rana ya dan makara minti ɗaya biyu sai ku wuce wani ya wuce kusa da dan kawai ya yi gama wani ya wuce ko shi ladan ku tura shi wanda duk kun saba wa ka'ida ta musulunci shi musulunci addini ne da yake koya tsari yake koya biyayya ga shugabanci wanda da yake salloli guda biyar yake zuwa masallaci yana bin liman ya ga tsarin da musulunci ya sanya na shugabanci a masallaci babu shakka wanda iya fahimci wannan ba ta yi za a samu matsala da shi wajen ya yi wa shugabanni a rayuwarsa ya yadda da shugabanci kuma ya yi wa shugabanci da wanda duk ya fahimci yadda tsarin masallaci to haka shugabanci yake a ko'ina saboda haka ba yadda za a yi idan kawai liman ya ƙara minti biyu uku kawai ku yi tsaki ku ce ya bata muku lokacin ku kuna da abin yi in kana da abin yi sai ka koma ba ka yi sallah ka kai kadai ka tafi ka ko ka sake masallaci ci abu liman ko a sake masallaci ba ka bi wani jira shi ka sake wani masallaci ba shi ya jawo ka da karfi ba ba biyan sa ka zo ka yi ba ya yi maka aiki bai maka akan kari ba ka ce ka fasa duk ba ba ka da wannan ba ka da wannan ka abin da mutane suke yi a nan sun saba ka'idar shugabanci na liman an rena liman gari ake kamar ma wani ma'aikaci ne tare da cewa yawancin limamai ma ba zai sake ba suna yin abin ne ibadatan kurmatan lillah ta ila Allah suna neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala to a hakan kuma sai a rika kaki ana faɗa musu maganganu kan cewa wai sun bata ma mutane lokaci wannan tambaya take cewa shin ya halatta wanda bai taba zuwa hajji ba a biya masa hajji amma ya ba mahaifiyarsa kujerar hajjin saboda ita ma bata taba zuwa ba Alƙur'ani cewa yi walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila to Allah ya wajauta wa mutane ziyartar daki wato Ka'aba ga wanda ya samu iko ikon nan shine azzad wa rahila to ya samu guzuri ya samu kudin zai sai za a bi da ne kudin hajji kudin hajji wanda ya kunshi abin hawa da guzuri duka da gurin zama idan ya je duk wanda ya samu wannan abubuwan to hajji ya zama wajibi a kansa duk wanda ya samu wannan hanyar da zai je ya sauke farali to hajji ya zama wajibi wajibi a kansa wanda bai samu ba bai zama wajibi a kansa to kuma samun wannan abin zai iya yiwa ta hanyar sadaka ce wato ta hanyar kasuwanci ne ya yi kasuwanci ya samu kuɗin da zai iya zuwa ya hajji hajji ya zama wajibi a kansa zai yiwa ta hanyar kyauta ce wani ya masa kyauta ba hajji ba aka ba shi kyautar abin hawa da zai zai zauna da komai da komai kaga yanzu ya shiga cikin waɗanda suke da yi hajji ya zama wajibi a kansa a haka nan ta hanyar gado misali ya gaji dukiyar da ta isa ya yi guziri ya biya kuɗin girgi ya ce hajji ta zama wajibi a kansa wanda duk bai mallaki hanyar da zai samu wannan mutum ta zama wajibi a kansa ba yayin da wani ya ɗauki kujerar hajji ya baka Eh, saura kamar ya baka kudin abin da ya baka abin hawa ne ya baka kudin guziri ya baka komai to a lokacin hajji ta zama wajibi a kanka in baka taba yi ba baka da ikon da zaka ce ka kai ka dauka ka ba yi zai ta har yanzu bai zama wajibi a kanka hmm. tunda bata samu ba har yanzu bata zama wajibi a kanka hmm. kai da baka yi ba kuma aka baka to baka da ikon da zaka ce a bari ba mahaifiyata ita ce ba ita ma ba taba zuwa ba in ka taba zuwa shikenan ba da fi don ka ba ta taɓa zuwa ba kai ka taɓa zuwa amma ba ka taɓa yi ba to ba halatta kamar mutum ne ya je maka ko yana maka lokacin hajjin ya yi sai ya ce bara ya wannan shekara ya fara yau ba masa sai wata shekara yawa kansa ba halatta kai yanzu kana nan ka zo daidai inda ake hajji to kai ta zama wajibi a kanka to tunda ta zama wajibi a kanka ba damar ka ce bari kai yi ma wani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana yana dawafi yana labbaik Allahumma an shukru Allah ina maka talbiya ina an sa maka a madadin shuburma wani dan uwan sai ce wane ne shuburma ya ce dan uwana ne bai taba hajji ba da wuce kai kai hajji ya ce shi ma bai taba yi ce ka fari. in kai sai kai wa dan uwanka to haka na yayin da ta zama wajibi a kanka to ka fara saukewa in Allah ya sa aka samu kuma wata daban ko kuma Allah kai kuma ya hore maka to sai ka biya mahaifiyarka wanda zai ce a yi ta tsufa ta rayuwa kar ta mutu da wata yi bani kuma da sauran shekaru wanda duka ba a ajali ba wanda yake duba sai sai ka mutu ka banta rana ɗaya sai a ce mutum ya jira hadari ko wani abu ya same shi ya mutu ita kuma tana nan mutane nawa ne sun mutu iyayensu suna nan sun yi shekaru ma ba mutu su sauran kawai nan duk ba ma'auni ba ne sauran ka fara yin hajji ka sauke wa kanka faralin sannan sai ka zo kuma ka duba ka ga yaya za ka taimaka ita ma ta ce to malam ne wannan tambaya yake cewa na fi son kyautata wa mutane fiye da yin sadaka domin sadaka kaɗan nake bayarwa amma idan kyauta nake na kan bayar da yawa shin ya halatta haka to Allah ya sa kana yin kyautar ne ita ba dan Allah ita ba kyautar yana <laughs> so ita dan Allah hmm. kai ya zama ita kyautar ta fariya ce hmm. kana son ka nuna wasu ka isa kana kyautar inda ba bai dace ba ana kyauta ga maroka da sauransu a ga wannan kyautar ba ita ce za ta ba ita ake so ba ba laifi kyauta don ka samu wani da kake kaunarsa da mai nace ta hadau ta haku ku yi kyauta a junanku sai ku ƙara jin sarayya da kauna a tsakaninku sahabbai sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ba yi da shi ba a shi ne ma mai bayarwa sai ba mutum rakumi ɗari lokaci guda kuma duk da haka sahabai sai su dauki kautarsu sai su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai saboda kara samun soyayyarsa kuma su ma su nuna masa soyayya su gare shi to haka ba laifi ita kyauta wani abu ne da take kara dankon soyayya da kauna da sauransu wanda ka ce ka yi wa kyauta ka nuna masa kana kaunarsa kana jin daɗin haɗuwa da shi kana jin daɗin abin da kake gani daga gare shi ko ka da shi da sauransu wanda shine ma'anar ma'anar yin kyauta shi yasa talaka sai ba mai kuɗi sai ba mai kuɗi kyauta ba wai dan baya da bukata ba a dan ya nuna masa kaunarsa gare shi wannan babu laifi ita kuma sadaka galibi ana yi ta ne saboda taimaka ma wani wanda yake cikin bukata wanda yake cikin bukata a taimaka masa wani abu ne da alkur'ani ya kwadaitar ya umarni da a yi shi yau wani da kwadaitar da mutane a kansa kuma ya faɗi kwakwaran lada ga wanda ya yi shi sauraka ba daidai ba ne zanto kai kawai tunanin ka kyauta ba sadaka ba ta cikin bata da baka ɗauka ka ba da sadaka ga duk wanda da ka sai da bukata ka nemi ladan wannan ba hana ka kuma ka yi kyauta ga wasu wanda kake so ba amma ka ka fifita wancan jarumin akan wannan jarumin wataƙila wannan jarumin yana kuma muhimmanci saboda bukatuwar da masu bukatar tana da yawa sau da ka ba a ce dole sai ka wadatar da mutum gudun yana da bukata ba da kalla don ka yi abin da ya dace kai ma ubangiji sai maka to wannan tambaya ta ke cewa menene hukuncin da furfura idan ta fito wa mutum ba wani abu ba ita furfura eh, wata daraja ce a musulunci nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku girmama wasu yana daga cikin girmama Allah girmama mahaddacin alkur'ani girmama shugaba mai adalci da kuma girmama wanda yake da furfura a musulunci wato dattijo girmama shi saboda furfurarsa su waɗannan duka yana daga cikin girmama Allah sau kaga ita ma duk furfura da rizki kara mutum a musulunci mm. da yara Allah ya an sa shi a jerin waɗannan mutane an sa mai furfura a jerin mahaddata alkur'ani an sami kurkura a jerin shugabanni a kaga shi daraja ce ba wai ta aka yi ta furfura ita ce da mutum ya furfura dole ya zama wani a zai iya furfura mata banza da abin da yake da rashin mutunci bai fasa yi ba su abu jihar su alwalidin bin duk suna da furfura ba da furfura su da banza ba ta sa sun zama dattawan arziki ba sau aka yi ta furfurar kadai sai a musulunci shi ne ce wa zai shaibatin abin da fil da mutumin da ya furfura a musulunci ba na nufin yana rike da addininsa yana rike da musuluncinsa to yana rike da addini kuma har furfura ta same shi wanda ya zo da cewa ya jima ya jima yana bautar Allah ya jima yana hidimtawa addini ya kamata a girmama shi amma dan mutum kuma ya ta fito ya tsige ba ya tsige biyu ne za su fito ya tsige uku goma ne za su fito sau aka wanda tsige duk ba ta hana ba za ta fito ba to balan hadisin da yake magana akan salatu shuruk shin dole ne mutum ya zauna a wurin da ya sallar asuba ko kuwa idan ya bar wurin amma yana cikin eh, masallaci zai samu ladan hajji da umar idan ba wai ana nufin inda kai sallama ka ka motsa da kofa mm. an ka yi sallah a masallaci ka ka fita daga masallacin ka koma gida ko ka tafi kasuwa ko wasu harkokin ka yanzu kana a masallaci ko da aka dan koma ka jingina da wata zirka kana ɗan gaya inda kai sallah za a ce ka na aka bar na bar shi inda kai sallah ba a ce ka fita ba eh, amma ba wai ana nufin kakka motsa daga nan zuwa can ba me wannan tambaya malam cewa yake shin ya halatta mutum ya ce sadaqallahu alazim bayan ya kammala karatun alqur'ani abu ne da mutane suka saba faɗa eh, karanta alqur'ani aka gama a ce sadaqallahu alazim na nuna cewa magana da aka faɗa gaskiya ne haka ne Allah subhanahu wataala alama wanda yake shi gaskiya cewa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda ya fa Allah gaskiyar magana ba wanda ya fa Allah gaskiyar zance eh, wannan haka take amma kasancewar duk sanda aka karanta alkurani sai an faɗa haka wannan bai zo a sunna ba bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mai karanta alkurani ya zo inda zai tsaya sai ya rufe da sadakar Allah sai kuma hadisin Abdullah dan Mas'ud hadisin Ubay ibn Ka'ab da dan sallallahu alaihi wasallam suka yi masa karatu amma a ƙarshen hadisin ba a ce da suka dakata annabi ya ce sadakar Allah ko su su kula a hadisin Abdullah dan Mas'ud lokacin da ya kira shi ya ce zo ya karanta masa alƙur'ani Abdullah dan Mas'ud ya ce ya rasu Rasulullah aqra'u alayka wa alayka munzili da duk ne mai karanta maka alkur'ani alhalin kai aka saukaro da alkur'ani na ya ce ina so ne in ji karatunsa daga wani ina so ne in ji wani yana karantawa saboda ka yi karanta masa suratun nisa har yanzu faɗar allah kai sai da shi na min kulle ummatin bi shahidin waje na bi kala haula'i sahila yaya al'amarin zai zamo wanda za mu zo kowace al'umma da wata shaida cewa ya isar mata da sako kai ko muka zo da kai mai shaida ga wannan al'umma cewa ka isa masa da tsako sai ya ya fushi da kuma sai ce da shi hasbuka hasbuka ya isa ya isa ya isa a nan da wani annabi ya ce sadaka Allah wa ta ko wannan sai ce hasbuka hasbuka ya ishe ka ya isa ya isa ya dakata dakata sau haka wannan dai shi ne da aka sani a sunna ba ba abin nan ba don haka mai da shi al'ada ko yaushe ko yaushe har ya zama kamar ma wata sunna ce muttaba to shi ne wanda ba shi da asali a eh, yanzu wata rana wani da dalili mutum ya faɗi cewa sadaka Allah na zai na'am gaskiya ne sai ce kun sadaka Allah ta bi millata Ibrahim Hanifa ba ba ba wai ya zanto al'ada ta yau da gobe ba ta yadda har ma masu sauraro su ɗauka wani yanki ne na ladin bakira kamar da ake so a isti'aza za a karanta ƙura'ani za a karanta ƙura'ani fasta isbillah su can za a karanta ƙura'ani kana isti'aza sannan ce daga cikin sunnonin karatun alkur'ani da ne daga cikin ladabin alkur'ani to wani shi ma zai dauka cewa faɗansa na kallawa da shi ma yana ciki wanda cewa shi wannan umarni da shi mai zuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin ankon biki da ake yi a shari'a ba ku ga al'ada ce za a yi kawai da kai a bai da shi wani wani wajibi a dinga burgima a kansa wanda ya ce ba zai yi matarsa ba ta ɗauki wani mataki na fushi ko rashin kyautawa ba da yin mace ya yadda zai yi ba wani al'ada ce ita al'ada al'asulu shi ne al'ada ta mutane musulunci ba hana musu al'ada su sai dai abinda ya ci karo da shi da umarninsa ko da hannunsa abinda ya ci karo da dokar musulunci a al'adu to shi ake dakatarwa babu da duk bai ci karo da dokar musulunci wani al'adar mutane su hukukuwan su da sauransu musulunci ba wa ba hana abin da musallar sallama wata rana yana abin a sallah mutanen habasha suka shigo farfajiyar musallaci suna buki suna harbi suna harbi saboda mutane ne da suka kware wajen harbi aisha da radiyallahu ta'ala na lokaci tana karama da tsaya wuri tana karama da zo ta tsaya a bayan shi shi kuma ya tsaya shi ma a gurin tana kallon su bai hana su ba wannan harbe-harben na saboda al'ada su ce haka in bikin sallah zo su yi wannan al'ahar ba shi ma ya tsaya a gurin kuma ya ba wa aisha da radiyallahu ta'ala na dama ta ma ta kalle su so babu komai don abu ya zama al'ada inda ba ya ci karo da wata doka ta musulunci da cika aika za ba kuma mutane suka ɗauki al'adar yinta ko wani sai a hana to wannan mai tambaya yana tambaya ne akan cewar idan liman yana yin kunut a sallah dole ne ma mu ya daga hannu yana cewa amin ko zai iya barin hannunsa a kirji ba dole ba kalmar dole ba ta zuwa a zabi ya kasance a kunutun na wazari kunutun da wani abu da ya faru ake addu'ar Allah ya yi sahabbai suna daga hannu ko suna ci ami suna ami amma ba magana da cewa dole idan mutum bai ba a cewa shi kansa kunutun ba dole ba to me wannan tambaya malam cewa take an ɗaura min aure da sunan da ba nawa ba na jamila amma na ya ɗaura min aure da sunan hasana menene matsayin aure na to idan lokacin da ya ambaci hasana ke yake nufi sunan da ya zo masa ba daidai ba amma dai a aniyarsa ke yake nufi ba wai wata ce hasana a gidan ba a ke ɗin yake nufi amma ya manta ya kuskure ya kira ki da hasana ya ku yayi abin da ake nufi ne wanda za a aura an san waye wanda zai aure sa kan ko da an kuskure wajen sunan ba zai zama laifi ba inda shi mai faɗi ya san wa yake nufi da maganarsa amma in ya zanto akwai wata hasana a gida ko kanwaki ko yayinki ko yarwaki sai ya zo maimakon ya ce jamila sai ce hasanar wanda ita ce ta tana nan kuma ita ɗin ya zata to auren bai ita na hasanar ne ɗauru sauraka ya ɗaura hasana aure ba jamila ba Eh, so ya danganta da irin kuskuren da ya yi da ya san ke kina na amma shi tunanin shi duka sunan ki ke hasana haka ya fi sunan ki ko sunan ki jamila amma shi da zai ganki ma ya zo wuce da ce hasana saboda shi a gurinsa ke ce hasana da ya tashi ya ce ya daura wa hasana aure da wannan shi ke yake nufi wani baya cutarwa insha Allah to malam wannan tambaya kuma ah, take cewa ni ne nake zaune ina kula da kayan gini kamar suminti da sauransu amma wanda nake kula masa da kayan baya bani haƙƙina kamar abinci na ɗauki wani adadi bayan na sayar domin in samu abinci bayan haka na yi nadama sosai menene hukuncin abin da na yi kuma ina mafita in sha tamba ta su tambayi ire-iren waɗannan don mutum da aka ɗauke shi aiki mm. to yana da kyau a gaya masa abin da za a bashi na ladansa sa wannan aiki mm. shi aiki wanda shi ne ijara ka ɗauki mutum aiki tsaron kayan ka ne tsaron gidanka ne tsaron motar ka ne kowa ne ne ne ka kasa shi tun farko ku yi da wajewa ga abin da zan rika baka ko dai a kullum ko a duk sati ko a duk wata ne da kuka yarjejeniya ya san haƙƙinsa a kanka wanda shine wajibi a shari'a ba a yin aiki ba a san nawa ba mun saba mukan sa a yi aiki ba musan za a sai an zo an gama a kirgima da wanda ya aiki da wanda aka yi aiki wajen tantance abin da za a bayar ta ko shari'a ba ta san dan ta kawar da wannan ta sa idan dai har ka san aikin da za ka yi to ka faɗi mai za a ka. ta idan an gama ba wani rigigi ba wata rigima ba wani tashi hankali ya kuɗin ka an ka duka kasani an rage maka kasani. an ma hisani ma an kara maka akan abin da aka yi da kai kasani. Sauna ka ba daidai ba ne ka zauna kana eh, aiki baka san hakkinka ba in kuma har ya gaya maka hakkinka sai kuma kai kake gani ya kamata da ba ka ba ku yi wannan da shi ba sai ka ɗantama masa kuɗi don ka ci abinci wannan ka ci haramu ka ci haramu ba kuɗinka ba ne ba kuma da yadda ne ka kuɗin kuɗinsa ba saura ka yadda ka ɗauka haka za ka mayar masa da kayansa sai dai in ka gaya masa ya ce ya fi maka amma in dai bai ya fi maka ba to haƙƙin sai na wuyanka in ya mutu haƙƙin mai radansa yana wuyanka bayan haƙƙin sai riga ya hau wuyanka baya saboda ko ya mutu haƙƙinsa yana nan a wuyan gaba wai zai tafi kawai ya koma ka a haƙƙin abu ya koma ka magana amma ne kun da ka yi masa yana nan a lahira za a bayyana asirin kuma ka ya nema haƙƙinsa saboda ka sai kai ƙoƙari ka mai masa sa kuma zaman cewa ba baka abinci ba hujja ba ne in kun yi da waje wani zai baka abinci sai bai baka ba sai ka yi sai ka nuna rashin yadda cewa ya mun ce za ka kawo ba ka ba ba ba ka rika dauka daga sa kana sai abinci ba kwaye ya san za ka ɗauka ta yiwu in si zai baka kila zai iya sai maka abincin dubu daya kai ka sai kanka da dubu biyu saboda san kai ga ya duk wanda abubuwa ne da su iya za su iya faruwa to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ni dan kasuwa ne ina bin bashin kudi dubu goma da aka zo biya sai aka ce babu kudi sai dai kayan kudin sai na karba da na sayar kudin suka fi dubu goma menene matsayin wannan karin kudi da na samu idan shi wanda kake bi kuɗi shi ya biya ka da kaya ka yadda ya yadda mm. shi kenan ko da ka karɓi kayan akan zuwa na dubu goma ne ka yadda ya yadda mm. sai ta je ya haura haka ka ne in ya kasa haka ma ka ne ba ka dawo masa da kayan ba in kayan dai biya ka da kaya sai ka je kasuwar kayan ta faɗi ba ka dawo masa ka ce ayi kayan nan sun sun yi ƙasa ba yanzu dubu tara na je aka taya ko dubu takwas sai ka ci kuma dubu biyu tunda har kai yadda ya biya ka da wannan a matsayin su ne biyan bashin ka to ba ka da ikon koka idan sun yi abin haka nan shi ma ba da ikon ya koka ko ya neme ka ka dawo masa da wasu kuɗi in ya haura haka to malam wannan tambaya cewa take idan mutum yana yin rawatib amma wani lokaci ayyuka ko kasala sukan hana shi shin babu laifi ya basu da eh, to in ka ce sun hana shi aika da shi kenan amma dai ya yi kokari ya riƙa yi din sai ya abin da ya fi ƙarfinsa, wannan kuma Allah za a kama mutum da aka abin da ya fi ƙarfinsa. mai wannan tambaya take cewa mace ce tana fama da infection ruwa yana fitar mata shin duk lokacin da za ta yi sallah sai ta sake tsarki in yana fita to duk lokacin da ta yi sallah sai ta sake alwala wata yi sallar wannan da abubuwan da za a yi na nafulfulu na wannan lokacin sallar an zuwa lokaci ya fita a sallar da kuma sai su sake yin mata alwala to wannan tambaya malam cewa yake yi shin za a iya yi wa mahaifiya biyayya idan ta umarci a aske gemu wanda aka ajiye domin rayu sunar annabi sallallahu alaihi wasallam gemu barin shi sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce da ya karfafa a kanta nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khaliful mushriki na yahful liha wa jazzar shawari ku saba mushrikai ku tsayar da gemu ku rage gashin baki sauraka nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni ya kuma faɗi dalilin yin umarni ya ce ku saba mushrikai saba mushrikai abin da suke yi wajibi ne abin da suke yi wajibi da saboda kwaikwayon su haramun ne sauraka a tsayar da ita tsayar ce suna ce ta annabawa yadda umala ta akwai rishiyati wala bi rasi ce ya kai dan ummata annabi haruna kenan ke cewa da musa kada ka kama gashin kai na kama min gemu na wacce annabawa suna suna suna suna ce tsayar da gemu haka na shi ma yake suna mai yake haka sahabbansa haka sahabbansa suke kuma shi ne abin da ya bambanci tsakanin mace da namiji shine gemu ah, sai da tuna aisha idan za ta yi rantsuwa takan ce wallazi zai jammalar rijali na rantse da wanda ya kawata maza ya musu ado da gemu suka kara gemu ado ne ado ne ga ɗan namiji har ma aisha tana sifanta ubangiji da wannan aikin da ya kawa kawata yi wa maza ado da gemu tana na rantse da wanda ya wa maza ado suka kara kyau da gemu sannan kuma ilimance ilimin dubbo na zamani ya tabbatar da irin sinadarin da gemu yake da shi wajen rike wato fuska ta zauna da ni'imarta ta ne ba ta ya a sabanin ga wanda yake aske gemu za ga da nan fuskarsa ta ta ta ta ta abinda ta mutse ta ne saboda rashin wannan sinadarin da shi da dalilin gemu ne yake samu a cikin fata so haka baya halatta ga uwa ta ce ɗanta kawai ya aske gemunsa saboda ba ta san shi da wannan yana annabi yana san shi da abu a yi ɗan kekin ce ba ke so wani abu ne ma da bai dace ba annabi yana san abu kuma yana umarni da abu to ke kina san annabi sai da kace wa ɗan ke bar abin da annabi yake so ke kina san annabi din sai kokari ya gamsar da ita cikin kyakkyawar siga har ta gamsu ta yadda da bashirin tumalan wannan tambaya ta ke cewa menene hukuncin wanda ya siyo abu dubu goma sai sayar da wannan abu dubu ashirin ko ashirin da biyar ita riba ba ya da za a ce ta zama haramun don ta yi yawa ko ta yi kaɗan ah, mutum yana iya sayan abu dubu goma sai da shi dubu ashirin sai da shi ashirin da biyar riba ce ba za ta zama riba ba kamar da suke wasu ke ganin kamar riba ta yi ta zama riba ba ita ce da gaba. abin da ne kawai ake so zanto mai tausayawa mutane kai zanto mai tsanantawa bai yana cewa hamu mai fil ardi yarhamkum kuma fis sama ku tausayawa na kasa na sama ya tausaya muku na kasa su ne mutane da suke mu'amala da su na bai ce ku tausaya musu ko kuma na sama shi ne Allah amintu mafi sama wanda yake sama shi kuma ya tausaya muku ka hanya ce da za ka samu tausayi kai ma da tausayawa daga ubangijin kai ka tausaya mutane da cewa ah, mana asara shirin ya sarar Allahu alaihi da ce duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda ke cikin matsatsi shi ma Allah zai sauƙaƙa masa Aka duk mutum wanda ya wani abu na sauƙi shi ma zai samu sauƙi daga Allah aljaza'u min jinsil eh, eh, aljaza'u irin ka irin sakamakonka Allah ya ce hal jaza'ul ihsan ila al ihsan akwai sakamako na kyautata ba kyautata ba ba kyautata ce ta biyo baya to wannan shine ne abin da ake ta kwadaitar da kai a kansa amma da mutum zai sai abu ya danka kudin sa ba babu komai da urwata ah, albariki ta rana urwatan abdullahi albariki ya so wa annabi sallallahu alaihi wasallam gamba annabi aiki shi to masa su masa dabba su masa lagu ya je su dabbar dinari daya ya zo da ya ce ya ganta a hanyar yana ja ya ce wannan za ka sayi mai ita dinari biyu sai ce na sayar maka sai karɓi dinari biyu shi dinari ɗaya su fi kuri kuɗin ka sai koma ya zuwa a ɗan sanar sanar wata dabbar ta dinari ɗaya sai ga shi ya dawo mata da dabba da dinarinsa ya rasulullah gashi gashi gashi ga dinarin gafu ta bartasa dan ya masa addu'a kan Allah ya masa albarka a kasuwancinsa ya ce to daga nan nan ko kasa yi ba fi hannun sai shiga sai ya ci ribar saboda wannan albarkar addu'a ba ake sallar da sallama kaga anan kudin sallanka ba da bai ce da shi akai kai irin wannan riba ba so ita riba da tsarin ku babu komai amma dai ana san da shi dan kasuwa yana duba shi ba abin da zai samu daga Allah ya ta duba riba ita kai sai duba yana son ya samu ta babbar riba da ce sauki da zai samu daga ubangiji da albarkar da zai samu sa to malam wannan tambaya tana da kamanceceniya da alaka da tambayar da ka amsa yanzu inda mai tambaya yake cewa mahaifiyata kafin ta rasu ta yi mana wasiya mu rika cin karamin riba a kasuwancinmu saboda mahaifinmu ma yana bin karamin riba kaɗan shin yin hakan zai shafe mu kasancewa sana'ar mu daban take eh kuna iya yi ku yi yadda sai muku wasiya yanzu maganar da muke kenan ita albarkar ake nema kuma yanzu nan albarkar ta hada kuma da biyayya ga iyaye a shi kansa musuluncin yana son a sauka kaɗan, kuma sannan sai ga shi har da wata wasiya ta mahaifi ko mahaifiya da ita ma kuma albarka ce, ba ka ka haɗa albarka biyu shi sauki a ina ba ai masu mu'amala da abu suna son sauki Kowa a tajiri ne je zai sai kaya sai ka gaina yana ta yi da ce wannan ba za a sayar min kaza ba ga shi ya fi karfin abu amma kuma akwai daɗi a zuciya zai masa daɗi cewa ya same shi da sauki eh, su ba laifi don sana'ar ba irin ta ba kuma ce amma ita ma dai akwai sauki akwai tsada a cikin ta sai sai ku kwatanta sai ku samu sai ku samu albarkar wannan to malam ne wannan tambaya yake cewa an binne manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa a gida tare da sahabbansa biyu shin hakan yana nuna ya halatta a rufe mamaci a cikin gidansa eh, idan akwai maslaha ba shi ma yake sallallahu alaihi wasallama sunna ce ta tabbata a kansa lokacin da ya rasu an yi ta debate ina za a kai shi ina za a kai shi sai aka ce ah, an ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce so annabawa ana bin nisa a kaga wannan magana ce da ta shafi shi annabi annabin Allah ana binne su a inda suka rasu to kuma ya rasu a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala saboda ka sai aka binne shi a nan amma ni da kai da sauran mutane ba wannan suna tare da mu muna da buƙatar a kai mu inda za mu samu addu'ar al'umma yayin da aka yi ka makabarta aka binne ta cikin wanka musulmi duk wani wanda zai zo zai addu'a da za ta haɗa da kai amma ka binne ka a gidanka waye zai tafi gidanka shi a nan sallar sallar ko ina aka yi shi dai dan adam zai taka zai je su masa shi ba dai sake da kai ba kai za ka binne ka a gidanka sai kai sai family ka su ma sai su yi wani sai shekara mai shiga inda kabarin na kake sai shekara bai shiga ba wani ba ko a nuna masa kabarin ba ku je tare da shi sabanin in za makabarta aka kai ka to duk wanda ya wuce ma ta gaban kabarin makabarta ya addu'a Allah ka jigan mafi abu abota makabartar na haka yi tashi na ba addu'a Sauna ka rubar riba ce a kai ka makabarta ba abin da ka gida ba kakka haɗa kanka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗannan sahabbai wanda su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da abin da ya faɗa a kansu kuma ko ina aka je aka binne su mutane za su je su yi addu'a ba baka da wannan gatan da za ka ce kai ma a rufe ka gida. to wannan tambaya malam cewa yake mahaifinmu ya yi zaman birni sama da shekaru ashirin ya yi aure a wata jiha sun haifi yaro bayan mutuwar auren bai sake kula da yaron ba har yau yaya hukuncin wannan a shari'a babu shakka ya laifi ya yi laifi duk wanda yake da yaro wajibi ne ya ɗauki nauyin yaronsa cinsa da shansa sun yana ciki ya sa mace in tana da ciki aka sake ta wajibi a cikin a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haifa abin da yake cikinta tana ci gaba da kula da ita da shi yaron an sani cewa mace aka yi mata saki uku shi kenan ta fita daga ismar shi wanda yake mijinta ba shi ba kula da ita ko gida ba a ce ba ta gina zama ba inda ya saki uku amma inda tana da ciki wajibi ci gaba da ciyar da saboda cikin da yake take da da shi nan saboda a cinta da shan da shine shine cin cikin da shan sa to kuma ta haihu to sai ciyar wata da kan ci gaba da ciyar da shi ciyar da shi ta ce ma ba ta shayar da shi ba har sai ya biya saboda ya zama mata shi bace wajibi ne ya biya ta da ta shayar masa da dan in ta ce ba ta shayar ba dole ne ya nemo wanda za ta shayar da dan yana biyan ta tana shayar da dan har ya gama shan nono a yayi shi sana ci gaba da wani sa sau haka wajibi ne akan uba kula da yaron tun yana ciki har ban haihuwarsa har sai ya kai zunzalin balaga yadda yaro ya kai munzalin balaga ana ganin ya isa ya je nema wa kansa to a lokacin nauyin cinsa da shansa ya sauka da kan ba kansa ya koma kansa ya koma kansa ya yi wa kansa ba inda yana matsakin yarinta to wajibi ne uba sannan kuma abu na biyu tarbiya wajibi ne uba kula da tarbiyyar ɗansa da ya watsi da shi ba ruwansa da shi bai san me yake yi ba bai san nasa da fitarsa ba abu shakka wannan ya ya watsar da nauyin da yake kansa suna ka mai laifi ne laifi ta fuska biyu laifi ta fuskar ciyar da ɗansa da kula da cinsa da shansa ko laifi da ta fuskar watsar da shi ba tare da ya kula da tarbiyyarsa ba tsakar makallahu mai wannan tambaya yake cewa baki na baya iya zama ba tare da zikiri ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko da abin daki wani lokaci zikiri yana zuwa mu shin akwai laifi yayin da mutum yake halin tsohudo yake bawali ko ke bayan gida ba halatta da ambatan Allah cikin wannan yanayi amma idan ba wannan ba ne kawai wanka yake ko yana tsaye kan gudun alwala yana alwala da ya ambaci Allah babu komai abin inda aka hana ambatan Allah ya zama yana tsugudu yana fitar da dajasar jikinsa kuma ya zama a lokacin yana faɗin sunan Allah ba yanayin bai yi daidai ba amma idan ba wannan ne ba don yana cikin farfajiyar mataki babu komai da yana wanka ya ambaci sunan Allah ko da yana da yana alwala ya ambaci sunan Allah wanda duk babu wani to me wannan tambaya a muka Allah cewa yake malam wasu lokutan ina jin hawaye na zuba a idona ina cikin sallah idan aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shin hakan zai iya bata sallah a'a fitar hawaye ba ba sallah fitar hawaye sallah ba ba ba cikin abubuwan da suke bata sallah to wannan tambaya cewa take shin ya halatta a kunna karatun alkur'ani a shagon kasuwa inda ake hayaniya ba daidai ba ne alkur'ani wani abu ne da ake son a girma yana da girma yana da maganar allah ce bai kamata a sa ta gurin da ake hayaniya ba sauraro ake ba allah ce wa idan kura alkur'ani yau wula wa an sito la'allakun turham idan aka karanta alkur'ani to kasa kunne ku saurara ku yi shiru domin a yi muku rama. sauraka umar Allah subhanahu ya umarni da a saurari karatun Qur'ani yayin da ake karanta shi kuma a yi shiru a daina hayaniya don ka dauki alqur'ani ka kai shi gurin da ba zai yi wa a yi shiru ba kai ma ka sani kasuwa guri ne na hayaniya ba ta yi ka zai kasuwa ka ce mutane su yi shiru za su yi Qur'ani ka ce ba za su yi hayaniya ba ba za ta yi ba sau ka ɗauki Alƙur'ani ka kai shi muhallin da ba za a girmama shi ba kai kuma kai ne ne laifi a nan ba su wanda suka shigo kasuwa ba na dama abin da ya kasu shi shine wannan hayaniyar ta sai da sayarwa ita kasu ka ka kawo su alkurani a wurin kuma ka ce su yi shuru ga kayan kai ma ka san ba haka ba haka ba ta yi ka ba halatta idan mutum yana so ya amfani da damarsa ta zama a kasuwa ya ji kur'ani to ya samu abin da ake abin nan abin ji da ya ah, ake ce masa airport a iya earphone da zai sa a kundansa ya saka karatunsa shi kaɗai yake jin karatu na zo za a sayi wani abu ko za a ciniki ya kashe ya dakatar da karatun ya gaba cinikinsa ya kunna ba da shi wannan kaga baka sa wasu sun shiga cikin wata damuwa cewa suna ana karatun burani tana yaya wannan tambaya malam cewa take shin liman zai iya jinkirta yin kabbara ko faɗin sami Allahu liman hamida yayin ruku'u ko dagowa ko yin sujjada ko tashi saboda masu gaggawayi a bayansa da zarar sun ji ya furta ko da bai yi ba abin da ake so shi ne lokacin da liman yake tafiya ruku a lokacin yake faɗar allahu akbar lokacin da yake ɗagowa lokacin yake faɗa lokacin da ya zauna yana miƙewa lokacin yake faɗa ba wai ya faɗa ba sannan ya miƙe in ya faɗa sannan ya miƙe to babu shakka wasu za su riga shi miƙewa sama masu gaggawa sannan su kuma masu gaggawa su daina gaggawar ba wai shiri wanda zai rika gyara yanayinsa ba saboda su su ne kamata su gyara yanayinsu saboda kar su sabawa to aka yi da ma jo ila al'umam li yutamma bi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka farka wa idza rafa'a wa idza rafa farfa'u ce aka yi an sanya liman da ai koyi da shi ya yi kabbara sai annabi ya ce fa kabbiru ku yi kabbara a bayansa shine ma'anar fadin da ke da tafa'ut ta'qi tana nuna ka yi bayan shi ya yi idan ya kabbara sai ku yi kabbara bayan ya yi idan ya tafi ruku'u sai ku tafi ruku'u bayan ya tafi idan ya dago sai ku dago bayan ya dago shi ne ma'anar ah, hadisin saboda haka ah, kai da aka ce ka bi liman ga yadda aka ce ka yi an hana ka ka shi an hana ka ka daidai da shi amma an umarce ka ka yi a bayansa saboda ka yanayin uku ne akwai yanayin da za ka riga shi akwai yanayin da za ku yi tare akwai kuma yanayin da za ka yi bayansa da na bayansa ɗin shi aka yadda in kana riga shi to salaka za ta bace nabi yana cewa wanda yake riga liman dagowa ya shiga taitayinsa in ba haka ba a mai da kanshi kan jaki kaga ba karamin abu har aka yi wannan narko mai tsanani wannan narko cewa za a mai da kansa kan jaki ma'ana wasu malamai suka ce zai Allah zai mai da shi balidi wato wawa sakare kamar jaki ya da wani abin da wasu suka ce a tana iwa wata rana ba ta shekar da sai zama na jaki ala ayi halin dai yana nuna wa'i to wasu suka ce a lahira ne zai zama da irin wannan kamar ne amma yana nuna dai akwai akwai akwai tsanantawa akwai tsanani a cikin yin haka saboda haka mutum wanda zai yi galiban dagowa daga sujjada ko riga galiban. abin eh, daga ruku sallar ta bace wanda zai tafi da tare da shi kuma ya aikata aikata makaruhi abin da yake sunna ne tafiya bayansa to shi shi ma mu shi kamata ke sai sai ta abin ai masa nasiha ya gyara ba wai shi liman ne zai zai bata nashi dan dan mu ya gyara ba to akaram da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fitowar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon a kan lambar waya sifili bakwai uku shida sifili hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fitowar rahama at yahoo.com da shafin fatar rahama da ke kan shafin manisa da zumunta da ke facebook a madadin shi malamin namu farfesa shak muhammad sani umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuka aiko da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh